الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبقاتا لتبتع الله الصلاة يتيكي بعمل لتبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن safo kuta ko mm, in march 2016 kalenda miladiya ya ci gaba gangani da kake littafin alkaunin munir fi ilmi usuli tafsir ya shekul allama ismail ibn usman a zainul maki rahimahullahu ta'ala mm-hmm. man ga darsu tafiya ni gutuwanici ma'arifatu sababin nuzul ke yin asbabun nuzul sababi na lacicin aya jinin wal muradu bi sababin nuzul yana ba da sababin nuzuli na gai ma nazalatil ayatu ngai na cin aya jin awil ayatu ko aya jinin mutahaddisa tan anhu na aya ya fi gagaci na au مبينة تان لحكمه كو يجب أن يوكنتنا وقت وقوعه كاكو ليوجد فاروانا وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عزاما يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفوائد هذا النوع كثيرة fa'ida bai amfani na ya zaɗe nau'in ilimi na nan na ilimi ya yi ya asbabu nuzul na loku min ha ma'arifatul hikma albaliga ala tashri'il hukm ko ma'arifatul hikma ya hikima alba'isa yana yanayi kos na ma'ana na la ala tashri'il hukm a cila shari'a hukunci wuce benin ya ba cewa minha al-ittila'u ala murad min al-aya al-ittila'u yazuli ala al-ma'na murad ya ma'ana ne ba min al-ayati min aya الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ulaika lahum al-amru wa hum muhtadun zane ya imani ji ko amala zalunci kai imani an za wuce ya aminci zuci ke tabbatu eh aminci zuci tabbatu ya na ti ayan na jina wa le sabin da ya dike alo da gijo alo da gijo ko na alo da gijo gan jina zuku alaihi sallam ke ji bayani ga a hmm. wuji wuji gane ba da zulmi uji sabe ga ayyuna lam yazlim nan so zimini ba zimini zalunci ayo ani bise ga yawo bana sai ce ga yace yugu na gaga inna shirka la zulmun azim nan ga ale ga azulmu babu ne bane ki ashirk Wa wa minha min yubu anna ma'rifata sababin nuzul ko ne la na laticin aya tariqun nan e ku yo no gwa kana ila fahmi ma'ani ayati yallu ya e zuje fahimtar aya ji ko? aya mama ila laticin yau yo aduna ani de sa su ji azuzan ko? adan zo ne egbeje na na isha jikiyar ya na egbegi na na isha ya nusu kunci fewa egbegi za a fe ke bu amalaji ke an amalaji egbegi a na alale to egbegi a da kudo ji noma dabuwa a fe ci a yaje ke jijiyar taimamin a shawa ne da iya ji a kilan na sobe na sun alawo ga an yi jikiyar na ya fa inna al-ilma bi sabab e bone zu da ilimi ya sababi na la ci dena yujibu al-ilma bil musabbab wa la ilimi ya za ya na sababi la benin ni ma'ana waje waje asbabu nuzul an na lawake fahimta ya ne ga gaju ko hmm. bani al'adar unci gaya karshe sosul kati sabu da zulu ya gwai mutum cijo ƙagan iya wannan gamanin why ẹgbọ́n na nufin kí maka ba a mafi madina ba ko? so ki da dace za ta ne tiyan ga wuce jono yana e ya yi rinna ce laye guwa za shi za mu ci ka zu ga na su kuma kiyo unde ka da ziki lime ulu qur'an ci di ce gidan na guwa ya wa adam yau anna sababan nuzul sai dai sababi na la'aci caya jina wa ma wa da bi sanadin muttasilin ngai yana da isnadi na gwa sun doji mana na da yake salibi da shi nan an sahabiyin daga bayan sahabiyon nan rafa'ahu ila rasulillah nan la jirafu da ba a nabi sallam aw lam yarfa ko to mujrafu wa walakin nan la majala li ra'yi fiya ma da ne ra'yi ta wa falau hukmu rafa na da hukunci yake marfu hukunci marfu wa ne ga eh shi da bana sahabi ga ga kwagagan wai hukunci yake marfu a yake libezo sun je kwata da sahabi ga gani ga hukunci marfuwa e ga daba sahabi ga ga hukunci ya sahabi to ga yana sahabi ga nake yi mawkuf mawkuf amma ya ji daba sahabi ga gabe wasu a dogon yan la majalin ra'ayi uji da na yalla ya waje yana za ga waje ra'ayi na sabi a gaggannawa wani lokaci wanda daga ba a rayuwa ci ga gairin nan so na gaje hukuncin marfu ko la ji gane wa gamiya ji gane wa to ji gane wa misali ba ne a zo ta haji mhm. nga ga ga ga mawuku mhm. amma ga ga ganin da cin na wasu a ɗoga ya wihi on his own wa lu ga wa ga ga lu jo kun jina sai wa ba nabi good ta yi su wa misali ma urifa sababu misali yana be da sababi na qawlu ta'ala ba sai gan usbatun minkum lalle zai ji da nan be ga gamane ne zai ji zawo ci dono zai ji la ga be ti ga hadisul ifki a ce gamane sun tana na Aisha radiyallahu anha ya etiya alfashana ila ashira ashira ayatin fi suratul nur har da karshen aya ne da suratul nur ne wa tusamma ayatul ifki eh aya wuce ga ayatul ifki wa ayatul baraa ko hmm. a mai ke ga ayatul baraa aya ne jiji barranta yana na isha daga ya tuye alfasho nan sai na ha na zalatul munafiqin aya ne ja cuce ce munafiki jo allazi naftaru ala sayyidati aisha ne zuga munata na na isha radiyallahu anha kama sabata fi sahihaini wa ghayrihima sai na waji fatan tabbatarwa da sai da sai bukhari muslimi nan da litafi na ji kenan ko Wakazali ka fauna hutana, aciya za bana tsohcina suna igaga. Min ma'ana min yi a yi nishaɗi sababu suna igaga. Bana tsohcina suna igaga. In na tsofaffa walmar wata, min sha'a irin la. Lallai tsoffa bai, sa'a na waji tsakanin tsofaffa bai maruwaina min min ya ya sha'a irin la. Alamar ya sha'a ya tsoye co. faman Hajji bai ta zanen gajin hajji a wuce mara ko muju murana fala juna alayhi an ya tawafa bihima lefi na boyu na waji tawafiya aya na waji tawafiya so farin gani be marwaina wa le ga ga ke ne sababun nuzulu na fasara aya na ga kile aya ho amma ka wa ke ne sababun nuzulu na wajin fasara fasara wacin ga dinge mu ki sababun nuzulu لو فإن سبب نزولها ليس سبب نزول آية تحرج بعض المؤمنين عن السعي مسلمين دوتشي مؤمنين دوتشي سيد جدا وين آية سعينا لأن الكفار كانوا يفعلونه يقول الكافر يسيد سعي ساكان يصف ويبمروا يتنزع من يجاهلية فنزلت آية تيجي مبينة أنه لا حرج فيه على المؤمنين اتيا كيف laifi da boya mumini jina a jin sa'i tsakanin su fa bal huwa min amalil hajji wal umra bal jin sa'i da min ya tun haji gangani wale nan a da kuke da kuke na lata sofa gangan marwa a cikin da sa'i tun zamanin jahiliya na fi na'ila ko ji gane ku so a sai ji sa'i wunci gancin zamani jahiliya na musulunci ya bai na su a ne sa sallar jira a ji sahabe ti sai da mu aile gan agabe ti no ma yi gan kutin ka bi na ile ga sa ya dibuta ya ko so ko ti ta ya ji gan fala junaha alayhi an yatawafa bihima wala la junaha babu nan wani lawo ga sa yi dole ya

ebogo zuji fasara aya na gan itmi musayi ji dole a? ko musabiyo wale gan nayi fahimta gobe Allah ya samu dace waka a qawluhu ta'ala ataraba sai latin gan? walillahi al-mashriq wal maghrib bane gide latiyana to ba nan wani wani ko sai cin wayo sai na ma tuwallu fasamma wajhullah bando ne gaji ya wuna da sai ci dago law nazara fi li mujarrad al ko ina ga cin aya ne le gakin na biyu bayin ayin na matuwa lufa sama waje layi na wa gaga la jaza an yusalli al muslimu ila ay jihatin duna taqidin bi istiqbal al qiblati wa ga muslimu ji sallahu jayu bando ina bono maje dole na juwa qibla وقاتل أوكم لكنه لو عرف سبب النزول أما إذا هكذا الظهر بنا لا تشاعي النجينا علم أن استقبال القبلة فرض في كل صلاة ولوقع استقبال القبلة يدولي صلى من ما نيجي واجب لا يدولي صلى من كما أمر الله تعالى بقوله يمنى سيتي لا تنيجا وجف وربع نوغا فولي وجهك شطر المسجد الحرام أتسك وجهه مسجد الحرام أما سبب نزول هذه الآية amma fa bi na la ci cin ayi wani la al-mashriq wal maghrib fa yana ma to lu fa sama wajhu la jina la ci to yuna هو أن اليهود قالوا بل يهودي إن محمدا إنما ترك استقبال بيت المقدس للي عزب محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لا يجو بيت المقدس واستقبل الكعبة وما يجو كعبة تبعا لهواه ko ebe kibo ebe tiye mumbo فصفاهم الله تعالى ببيان أن لله تعالى المشرق والمغرب تيتي لو تيتي غدا اغن واو مشرك وتي غدا نبون تبالي جدي لا تبالي جدي لو تيتي جيو تيتي ميو فلو أن يأمر باستقبال اي أي جهه في الارض تيتي جي يكون واجلا فلوغي جو باندو نلا بومين بانغا باسيتي نو وجي زافولو لا يجوا غا واجي سالان وقد امره باستقبال الكعبه توتي مجانب فرغونا وجهه كعباني بدل بيت المقدس اي تي واسن يجو بيت المقدس ولا ما عيد عن حكم الله وطاعته اذا بي يكون غافا daga hukunci ya ce bi mila ta sakwai na falqibla lahu wa li ummati alqibla na nan mu za san da maje gunan talu mu ji maje gunan ya alkaba tun ga kaba la zai rawun jin da ta ila qiyami sa'a har da foyin alkiyami ku yau ko? ta a darsul ashir darasi ya guwaci man ga filmu tawatiri wal mashuhuri wal ahadi wa shaz min alqira'at bayani ya tin asbabu nuzulu wani wula bi kukuru jibu gan dani ko littafi asbabun nuzuli dan na alwahi biya limamu suyuti ya zanu ci jari kinan a kanin a darsul da sai goci ne ga yakin ruwa ne ga mutawatir ne a jina, da ne mashuru ne da ne ji ahadu ne to ne ji sha ba ta ne a jona. yi ilam da dige annahu la khilafa fi anna kullu ma huwa min alqur'ani idan da ban doro da ba Ah. ene je da mini ya alqur'anu na fa huwa mutawatirun fi aslihi ah. ko ah. mutawatiru ya ba asali ubo ko wa Ibi ko to ajza'u waka zalika waka za fi mahallihi wa wasihi a tare da nanu dano mana sura na sai sura na sura na sai sura na aya na sura na bugu aya na sura na bugu me bata yi mutu wa tiyo cin lebar nuna dawa wa tartibi inda muhaqqiqi ahli sunna be tartibi ne ba muhaqqiqu ne ahli sunnati wal jamaa yo e wakilan ta ahli sunna yo e bona rafidaji aga alkur'anu gwa aga alkur'anu jeba aga alkur'anu sangwa aga ma da ayi alkur'anu wo aga de musafu fatima aga de musafu ya sayyidina ali aga de jafru aga da al-abisa aga aga jafru al-ahmaru aga da jafuru al abyad ko da sauran su fata ta kalita su ne shi ya ji da ki da ga a a cuce hin nan wa amma al-qira'atu ga ma kira a jiri al'awwalu ya mafari almutawatira da kira da wani ji mutawatir na wayan lati na kalaha jam'un ngayi na zakama gobe la yumkinu tawatuhum ala al-kadhib wa yajna ga ne pata ni ti ga ta su ga wani ta sai ga tuci na nan an mislihim da ba da na to gobe ne wa ke da ne mutawatir dan ya ta gabe ne ila nihayata har da karshe wa galib qira'ati kazalika galib qira'a jama'at la go yawul mutawatir wa thaniya ci al-qira'atu al-mashhura na agwai ɗinin wayya ma nukilat an jami'in kasirin nga yi na gobe daga baka shi sarauni na walakin na halam tabluk darajar tawasu أما أنت كندر جم تواترة ووافقت الرسم والعربية أما جدون وشي واجد جدا الرسم يشي من إكال القرآن كان مكياج جدي بتجيني العربي واشتعرت عن القراء أما ما قلت تكان يمن نجمة كراجنا ولم ت ولم تعد من الغلط ولا من الشاذ أما الودنين galati ya bici ce kuranu bagwa a make lu da mini yanayin shazu na shaji kena yau na alini ta zuna bana wasalis ya tace qira'atul ahadi qira'a ahad bi ma'ana ahadu yake utu matsayin kiyayen mutawatirwa ko hmm. odo wale gan tamu babu wagun gonan ahad nan babun wani da na tuto matsayin mashuru ma ko hmm. jabir bin ma hadisi good wa iya ma saha sanaduha ngai yana isnaduha ta zuna wa khalafat ar-rasm wal arabiyya ko hmm. amma wanda ke mine kau kana ba maki ala tajmil arabi ba aw lam tashtahir al-ishhar al-mazkur ko to man wuzira al-yanu popular irke mina kila na ji mutawafi na da mashuri ne fufula na nan wa hadhihi la yusra'u biha kira rina na na ba ko warabi ya ni shi ma ashad ada qira'a ne shazuna ko wa hiya ma lam yasih sanaduha hmm. ngai ne sinadu ta zo an qira'ati ke bi bayan malaka yawma din bi sigati al wa wa nasb yawma ko wole wani maliki yawmi dina bawale umaji maliki yawmi dina bare naga ne bane malaka yawma din da su gaga malaka fi al-madi yawma fi mansub nota kira ne shazu wa hadhi la tukraw biya aidan yirina e na e ba na fa ومن المتواتر من قراءة متواتر القراءة السبع قراءة وطوابة الثابتة min turuqin anil qurra'i saba na ya tazu daga koyo da ba kura ku kabonin wa hum qura hu shiga inatiu hmm. to asimu to hamza to al-kisai to abla ibn amir to abu amr to ibn kafir hmm. kira ku to ba ne uji na ka tafsiri nare ko laji ganewa ibn kasir na da mini kurawa saba wannan wuce ibn kasir na saka tafsirin kuran lazimu na ko ji gane akwai mana zanuwa ce gigaye wa da nau'i rina na so ko la ta tajuzu alqira'atu fi salati bighayrihi ungwe na wa baka tu sallah umma ji qira'a ni min ya qira'a da ya qira'a gutu ba na bana ya wala tasbutul aka akam shar'iyya hukunci ya shari'a shi bai tabbatarwa kar hududi ko ki haddi jina gari a benin juna illa bi sai ebo ne erike kira'a wa afes ke erike fasara erike fasara na tubu wa afes ke ko na gaji sin ba tubo bi hukunci na wa tiya ba ta ga ala lutumi wala tasbutu bi ghairi illa ala sabili tafsir lahu ko wale gan wala tasbutu ma bi tabatarwa bi gairihi bai na jin na yana ya illa ala sabili tafsir lahu ga ka to yadu fasara jan wa min an-naw'i thalith min an-naw'i ya ta ce ma qira'atul qurra'i as-salasa ko imana qira'a na shi mashhur na wa kuma gaban da ne dole ko ne ne wani mutawatiru gani ko na'am nau'in yana ta nore wa mutawatiru gani ko umalla ga to mashhuri bai da ni yadda nau'in yana ta ga qira'a ahadu na'am ne ahadu nan ga no usali sau gowa minan nau'i salis qira'atul qura'i salasa qira'ayin raguta qura'u guta tamamil ashra na da da raguta bai ba su yi ragu wani wa hum agama yaqubu gan bi abu ja'fari gan bi khalafi wa alhaqu bi qira'atu ba'd sahaba ko ni ne yana lafiyar nabi ma qira'in sashi sahabe shi ka qira'ati ibnu na fa'ida sabata fi sahihi wani tabbatar wa da sahihu ko annar rasula kida an isa sallam qala wa inna alquran nazala ala sabati ahruf a cikin alquran ci ta cikin alfi gutuwa bo wa kad istalafa alulama fi ma'na hadha alhadith man jada chen le ba etin yaki go fadala ya hadith dinno manubo wa sallu ma qila fi na su أن المراد على سبعة أوجه من وجوه لغة العرب معنى فسكة وطوابة من فسكة جيان جميع العربية لتوسع إبدا أغبايا غاية وعدم المشقة أما قال ولا بما فما ما كان الاختلاف كثرة كثرة وتعددا فلا يخرج عن السبعة الأوجه kendo ne can da ba wani shiga da dandamije wajen yana ko ma'ana e shiga qira'a nan wazu daga waje gutu ba ne ba amma alƙawar bi annal murada bi alƙira'a su saba ko a gairu sahi amma ya ga ne ga ga yau ga gutu ba na lundu kiya yan ta zo a man ko zariyo ka shi man kicho na ba tambani na ga wuji almost 40 years fasar hadith ne ga wuce wasu ma'ana bayani yake ba bayani sun innal qur'ana nazala a innal qur'ana nazala so ya ka ta samu gidan ku to alhamdulillah awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته